Allahu akubar tabbas haka yake duk mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'aninsa mai ɗarki a dai ranar alhamis ɗin makon da ya gabata ne na 2022 Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi ɗaga Salisu Umar Salinga babbai ƴarsa mai suna Nana Salisu Umar Salinga sai dai an yi jana'izanta ne a nan layin shehu idris da ke karaman hukumar kaduna ta kudu a nan jihar kaduna da misalin karfe hudu na yamma gurin jana'izan ya samu halaccin yan uwa da abokanan arziki da kuma ma'aikatan ditv da alayyar rediyo kuma an sallace ta kamar yadda addini ya ce bayan an sallace ta ne fa kuwa aka wuce da ita makabartan tudun wada aka saka ta a gidan gaskiyarta su ma iyaye da kuma abokanan aiki na kafan DITB da alayyar rediyo da kuma mabuga waya sun miƙa ta'adiyansu ne da kuma addu'o'i da suka yi wannan rashi da aka yi ta jikanmu babban abin baki ne kwarai da gaske Ah, muna fatan allah ya jikanta allah ya gafarta mata allah ya jikanta da sa ta huta ta kuma allah ba su hakurin rashi na na dalilu wa'adi ya yi allah ya karɓi rayuwarta kuma an yi ta kamar yadda addinin musulunci ya tanada sai dai mu ce allah ya jaddada rahama a gare ta ya sa aljanna ya zamto masauki a gare ta ya ce a waje ta saboda mahaifiyarta kanwata ce kuma ta yi jinya ba kaɗan ba to muna roƙon ubangiji allah subhanahu ta'ala ya gafarta mata to ubangiji allah ya sa wannan jinya zama alheri allah ya gafarta mata allah ya ramshe ta to na sulaiman sani muhammad ah, kuma ɗaya daga cikin ma'aikata na DITB alheri radio kaduna ah, muna kuma mika sakon mu da alhini ga shi tsohon abokin aikin mu salisu umar salinga na rasuwan wannan babban ɗiya tashi nana ah, allah ya jikanta da rahama jinyar da ta yi allah ya sanya kafara gare ta ah, mahaifiyarta muna mika sakon ta'aziyya gare ta da ci ita ma kuma addu'a ita ma Allah ya bata lafiya na rashin lafiyan da ta yi ta yi din shi abokin aikin namu Salisu Umar muna ƙara mika sakon ta'aziyya mu da alhini gare shi na wannan rashi Allah ya ji kanta da rahama amin. dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ah, kamar yadda alama ɗaukin sarki yake cewa kullum nafsin za'iqatul maut ah, kamar yadda kuka gaman kawo ta nan mu ma jira muke yi ta yi sauri ba mu ma ban makara ba ah, jinyar da ta yi muna fatan Allah ya sa ya zama kafara a gare ta iyayenta kuma Allah ya ba su haƙurin rashin da ta yi da sauran al'umma baki ɗaya muna fatan Allah ya gafarta mata ubangiji Allah ya gafarta ma wannan yarinyar Allah ya jikanta Allah kuma ya fi mata Allah ya sa kuma ta huta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta babu abin da zamu bita da shi sai dai addu'a ubangiji Allah ya ji kanta da rahama kuma wannan jinya da ta yi ubangiji Allah ya sa Allah ya karbi shaharinta Allah ya gafarta mata Allah ya ji kannana eh wannan rasuwa ya gigita ni saboda rasuwa ne na shi mai mu wato Salisu Umar Salinga wanda Allah subhanahu wataala ya ishe rayuwa babba yasa wanda dama duk duk mai rai sai ya dandana wannan mutuwa kuma muna fatan cewa jinyar da ta yi ya zama mata kafara a tare da ita domin ita ta yi mutuwan gata wannan baiwar Allah yarinya kirki yarinya ce da ta sha jinya ta rashin lafiya ta rashin lafiya to yau Allah ya kawo warkewa fatan mu Allah ya sa jinyan ya zama kafara a gare ta shi ma mahaifi ga ita wanda Allah ya mata rasuwa Salisu Umar Salinga ya bayyana cewa fa to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, kowa dama ya riga ya sani inda ka zo duniya wata rana zaka tafi so muna fata dai Allah ya ji kanta da sauran musulmi wanda suka mutu tun daga zamanin annabi Adam zuwa yanzu idai na haife mace duniya da lahira kuma wannan jinya da ta yi allah sa ka fara ne kuma muna godiya ga dukkanin al'umma da suka zo nan musamman ma ku kafafen yada labarai na conventional da social media da dukkanin mutane daga nan Najeriya daga waje na ta ganin sako ne ta ko'ina ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode akwai abokan aiki na ku da kuka zo wanda muka aiki tare ku a DITV da kuma Liberty dukkanku na gode muku Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci na gode kwarai mazan mata da rashin lafiyar da ta yi wa gaskiya <laughs> domin ta wahala sosai ta wahala ba zan taɓa manta da irin halin da ta shiga ba ta wahala Allah ya sa ka fara ni to sai dai ita na na tara rasu ne tana kusan shekara 20 da haihuwa sai mu ce Allah ya ji kanta ya kuma gafarta mata in ta mu zo Allah sa mu cika da kyau da imani Allah kuma amin sun mu amin kashar watan kenan Abubakar Halidu Mafa DITB Gariyawai. ya gari ya waye